Masu sauraron mu maza da mata barkanmu da sake saduwa a wani shirin muhawarar studio Kalangu ta hanyar kafafen radio 52 da akwati mai hoto bakwai masu hulɗa da studio kalangu a faɗin ƙasar nijar baki ɗaya a sandar kuna sauraron wannan muhawarar ta kafafen radio gaskiya mita 89.5 da radio shukura mita 105.5 yau za mu tattauna kan amfani da yaran jihar da magaram cikin yawon bara ta ƙasa da ƙasa a kiyasin hukumar ƙasa mai kula da alƙaluma wadda ake cema ens alamar talauci a nijar ta kai kashi 45.4 a cikin ɗari a shekara ta 2014 kuma jihar da magaram tana daga cikin jihohi guda uku wanda suka hi fama da talauci a ƙasar Nijar. Mutane daga wannan jihar suna ɗunguma cikin yawon bara a birane na Nijar hal zuwa ƙetare. abin takaicin shine kwasal yara da manya ke yi don yawon barar. ya za a iya fasara wannan amfani da yara cikin yawon bara ta ƙasa da ƙasa wacce ce illa ta wannan yawon bara yaya za a kare yara me ake yi domin rigakafi ko tseda lamarin bara ta ƙasa da ƙasa don mu tattauna mun gayyato malam mamman lawali mamman shine darakta na jiha wanda ke kula da girgam da bakin haure da 'yan gudun hijira sannan muna tare da salmana iro mataimakin shugaba ne na, na majalisar matasa ta jihar da magaram sannan da hamza mamman wakilin kungiya mai zaman kanta mai kula da bakin haure da kariyar yara ni ne mustapha mamman sani wakilin studio kalangu a zandar barka da warhaka. Matsalar bara tana da tasiri a Nijar tun shekaru aru-aru a halin yanzu hal ta ketara iyakun Nijar. Sai dai kash da dama 'yan jihar da magaram ne ke haburawa zuwa kasashen domin baral. Wacce ce fasara da za a ma lamarin? Su manyan suna amfani da yara domin baral, me za a ce game da su? don ba da misali muna iya cewa a watan maris gwamnatin niger ta medo 'yan kasalta sama da dubu da ke bara a birnin dakar na kasar senegal dukansu 'yan kance da magarya ne gundumomi biyu na jihar zander kuma kaso mai rinjaye yara ne adadin yara 478 bayan senegal a watan juni ghana mata medo ɗariruwan 'yan Nijar da ke bara a titunan babban birnin Accra. Kuma a wata majiya gwamnatin Ghana ta shaida cewa tana yunkurin medo wasu ƙarin mabaratan kimanin dubu. mi za a iya karanta a hakan wace irin fasara za a ba huta bara ƙetare za mu hara da ku darakta na jiha suwa ke da hannu a cikin yawon bara a ƙetare tare da yara. Eh, na farko dai sai in ce shi wannan yawon bara na tsakanin ƙasa da ƙasa wanda ƙasanmu ta shiga ciki a yanzu abu ne zan ce sabo wanda a da ba a san da shi ba kuma wannan sabon abu da ya zo ƙasanmu ta fara lura da shi lokacin da aka lura cewar ana huta da yara ƙasashen waje kuma yawanci ma wajen tsallaka iyaka da yawa cikinsu suna rasuwa tare da mata to wannan sabon abu ya kai ga ƙasanmu ta ɗauki wasu dokoki ko kuma in ce wasu ƙudurai wanda za a samu a kawo a rage wannan abun yadda yake tafiya kuma kun san da cewa eh, shi wannan yara da ake kwasa abu ne wanda bai kamata ba kuma ya kumshi laifuffuka a ciki kama eh, abin da ya shahi safarar 'yan gudun hijira ko kuma da safarar yara wanda bai kamata ba a ce an huta da su kuma uwayensu su suke da wannan laifi tunda uwayensu suke ba da yaransu a huta da su yawon wannan bara a kasashen waje kuma menene yake sa suke wannan kin saboda neman abin duniya ne zan ce lalle akwai al'amarin talauci da yake addabar kasar mu amma eh, yawancin shi dai neman abin duniya ne yake sawa ana hudda wannan yara kuma za ka lura cewa yaran ma da ake tahiya da su ba uwayensu bane ba suke huta da su akwai yaran jama'a da suke huta da su saboda in an samo abin da za a samo a baran nan su ma a hudda musu kasansu kenan ka gani abu ne wanda bai da kyau eh, kuma gwamnati ta ɗauki dokoki ma hal akwai mutanen da aka kama da laihi kama yadda na kwatanta bisa wannan kudirin eh, doka na 215 da kasar mu ta rattaba saboda ta kare wannan wannan abu da yake afkuwa cikin kasar mu mama hamza ana ku bincike ina dalilin tahiya ƙetare da yara domin bara. Na gode sai in ce kahin ba da amsa deja direktar ya dan shigo ya dan fara ba da na ida sawa ne zan yi. Su abubuwan da suke sawa ana tahiya da bara da yaran nan abubuwa da yawa ne. na farko dai ana iya cewa da talaucin ma ko da yake ma ba shi bane jagorancin abin amma yana cikin ɗaya daga manyan abubuwan da suke sa ana zuwa yawon bara mu a nan yankin sahel ko a nan yankin da magara bakin aikin da ake yi a ƙauye dai noma ne shi ko noma bai huce wata biyar zuwa wata shidda sauran watan nan shidda babu aikin da ake yi a zamanin ne kawai ake a gida dan abin da aka tara shi ne ake cinya to wannan yake iya tura mutane su tahi dan su kashe lokacin wannan don a dawo a yi sake noma ana iya hudun wannan akwai wanda ake cewa ɓadda kima tunda bara dai abu ce wadda da an santa ba kowa bai ke iya zuwa ya bara banda masaki da gurban mai zuwa ya bara yanzu mutum da lahiyar shi da komi kuma ya dauki dan shetu da sa shi bara kaga wannan ɓadda kima shine ke tura mutane Yin kurin yin bara wannan kuma ana iya sawa sakaki na hukuma zan ce sakaki wajen kula da rayuwar al'umma wani gurin sai ka yi tsammanin kamar babu hukuma tunda za ka je babu komi wanda hukuma ta yi hukuma me ya kamata ta ma mutane don su zamana kayan gyaran rayuwarsu su ne su lakwal su likita su ayyuka wanda za ta kama musu su wani ruwan sha to sai ka iske duk wannan babu su to mutane suna cin kuncin rayuwar wannan kuma ga wannan rashin taimakon na hukuma sai su ce a ah, gara ai su bijira su tahi sai su sai inda rayuwa take da dan dadi-dadi. Malam Salmana kamar me yasa ana ku gani mutane da ma gwamnati suke ma bara kallon rashin matsala kamar bata da matsala. zan komo hin amsa a tambayar taka bisa kan ita baral da ma dan waiwaye haka a dan tahiya bisa kan harkar ta bara sai in ce eh, al'ummar mu nan da magaram da ma yankin hausawa zan ce duka gaba daya muna da wani abu a tarihance na taimake kenya a juna jin kan wanda ba shi da wanda yake cikin yanayi na nema wanda Allah bai bashi ba tunda Allah bai raba ba komi ya ba kowa a lokaci ɗaya kuma ya ba kowa zai yi talaka kuma zai yo mai ɗan karamin ƙarfi to a da abun bai damu ba kowa abun bai damu ba kuma ba yawaita ba na eh, irin masu mabukatan shi masu shi yawa za a gani ana yi ana taimakawa juna in baka da wani abu wata sabga ta same ka kana iya zuwa tun daga cikin 'yan uwanka zuwa mutanen garinku zuwa wanda yake kusan garinku a abokan arziki ka nemi tallafi ya taimaka ma kai wannan kai wani taran ba ma sai ka tambaya ba in wani abu ya same ka irin wanda za a tallafa ma to sai kasance kuma yanzu tahiya ce ake yi da ana tahiya wannan abin sai ya zama kuma eh, mabukatan sun yawa talauci ya yi katutu wa mutane sai ake neman hanya kowa yake neman hanyar yadda zai yi ya tsira da mutuncin kanshi to garin neman da tsira da mutuncin kan wannan shine mutane suke samun hanyar bara to kenan kwa ashe ba tsira bane da mutuncin kai zub da mutuncin kai ne za a yi dan a samu abin za a samu abin duniya shine nake so kuma halau a dan sa bambanci tsakanin ita wannan bara mandisite wanda zamu ce a ce mata maula ya fi ma bara barske an aka ce bara mutane inda ake dan tsoron yin eh, kakkausar suka akan maganar ko neman sa hani da a kai tsaye saboda a bambanta ta da bara waccan ta gargajiya da muka sani wanda almajirai ƙarƙashin wani malami suke tahiya lokaci zuwa lokaci ko lokacin tsakiyar damana an ƙare nome-nome kahin amfani nana su ɗan huta amma objective kinsu wannan bara dan su ci ne su yi karatu ladda ba a karatu su je su yi taɓa aiki a gonakan mutane ko a gidajen mutane su samu ɗan na kashewa su yi karatu to daga wannan ne aka karu bayan wannan sai abin ya bura sai ya kasance a ce in aka tattari yaran an aka huta ba karatun bane ake yi kawai nema ne kuma neman wannan maimakon a ce an shiga harkar tabara da ai kowa san kamar tabara da mutum tahiya yake ya je ya diba wani aiki ko gadi ko menene ko menene yayi lokaci yayi a biya shi ya samu kuɗi shi ya komo gida to sai ya kasance kuma yara ne ake ɗauka wanda ƙarfin su bai kai ba aikin ma ba za su iya yin aiki in ba aiki ba ne wanda na wanda kawai bai dace ba yaro da wuya ya samu kuɗin da zai iya ci da kanshi ma amma sai ake ɗaukan su to abin da nake gani akan haka abin da ya sa mutane suke da shakku na kin buka sanda akan wannan maganar saboda dalilin an danganta barada da fari kamar wani addini ne bara an danganta ta kamar wani al'ada ce tamu ta nan wanda wanda bashi yana iya huta ya je amma yanzu da ta zama irin haka wanda nake gani ko da wani irin muyan da ne mutum zai tashi daga da magaram ya je shi akra kudin wannan ya kai ya yi wani abu a nan gida wanda kudin kaɗai da zai kashe to amma abin da ke mutuwar zuciya ce mutuwar zuciya ce mutane sun san yadda za su yi su tsara ta su daga nan har nagar su je su yi bara tunda ta zama musu kaman jiki ba wai babu bane kuma ba yanda ake yin ta bane a da To kamar tun da kai zancen bara ana jingina ta da addini za mu saurari Imam Sani Hassan don mu ji kamar me addini ya ce game da bara. Shi bara a musulunci musamman mutum bai da sana'a bara wannan kaɗan haramu ne a musulunci. Allah cikin alkur'ani yana kamun labarin sahabbai masu karamin karhi talakawa yake cewa lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillah لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به علم Allah yana ba labari ne zakka ko sadaka ko ganima za a sarrafa ta ga talakawa wannan talakawa sai Allah yake sufofinsu suna kame kai jahilai suna tamani masu wadata ne saboda kame kai ba su roƙo Allah ya ce la aluna nasa ilhafa ba su roƙon mutane game da abin da zai ɗauki da wani su mun gani ko kenan babu rayuwa ta bara a yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadisai suna da yawa wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana galgadin roƙon mutane daga cikinsu yana cewa man sa’alun nasa inna ma innama yas'alu jamra jahannam falyastaqil aw liyastakfir imam muslim ya rawaito wani hadisi ya ce wanda yake tambaye mutane dukiyoyinsu don kawai ya tara to ba abin da yake roƙo kawai sai garwashin jahannama kenan yana da zaɓi yanzu ko ya kankanta roƙon shi ko ya yawaita shi dai gashi maza Allah ya ce garwashin wuta ne garwashin jahannama ne daga cikin hadisi akwai wanda yake maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda yake roƙon mutane wanda rayuwar shi bara ne za a zo yau malkiyama a huska shi babu tsoka ko kaɗa ƙwaron gwal zai zo a huska saboda ya zub da mutuncin shi hakim yana cewa hallo ya roƙi maza Allah tsira da manci Allah tabbata a gare shi ya bashi ya sake roƙon shi ya bashi ya sake roƙon shi ya bashi daga baya ce ya hakim ka sani ka je bisan walwatsai ka yo icce ka ɗauko shi a bayan ka ka zo ka saida ka biya ka ya hi maimakon ka dinga roƙon mutane su baka ko su hana ka yan uwa masu girma hadisai maganganun manzo Allah da suka tabbata suna da yawa bisan haramcin bara bisan haramcin rayuwa da bara kenan wannan abu da wasu 'yan uwanmu suka ɗauko gaskiya ba ɗabi'a ba ne ta ƙware suna zuba da mutuntunsu suna zuba da mutuncin ƙasanmu mai ƙoƙarin bar shi ba alheri ba ne ba a nan duniya barantana a lahira mutane su zuba dukiya ta mamaki don su je ƙasa wanda zai je senegal ko ya je ghana jika ɗari ba ta kai ka senegal jika ɗari ba ta kai ka ghana kuɗin mota ma kaɗai kenan wannan abun da sun abin da suka tara suka samu ya ishe ka zari ana kuma za a gansu da yara wannan yaran da zaka ga yara ƙanana ƙanana ƙanana duk shekarun su kusan ɗaya biyu ko uku kenan na ba ɗayan su bane kenan sun ɗauke su haya ne gaskiya mu falka wannan abu ba daidai bane ba ba musulunci bane ba suna zub da kimar musulunci suna zub da kimar su suna zub da kimar ƙasarsu to an ji in su basu da kima to su tuna kima ƙasarsu ba ko ba to in wannan ma bai ce musu komai to su sani ranar kyama Allah su ya tambaye su gashi matsayin shi mai haƙuri mu bari mai haƙuri wanda manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ce wanda ya kame ya wadato Allah zai wadatar da shi wanda ya koyi buɗe ma kanshi kofar bara to Allah zai buɗe mai kofar talauci wannan zaka ga kullun tambaya suke kullun roƙo suke kullun bara suke amma ba su wadata Malam Hamza wace ce illar bara akan yara da kuma al'umma to shi dai na hudi da fari dama na ce bara abu ce wadda aka santa gama mutane wanda masu ɗan ƙaramin ƙarfi ko masakai irin su guragu irin su makahi amma yanzu an sauya mata salo kamar yadda salman ya hudi ta zama da yara da masu ƙarfi sun shiga bara to wannan bara tana da illa a kan yaran kansu da mu kanmu mutanen da muke tare da yaran wannan na fari yara dai an hana su su karatu shi wannan karatun yana da amfani ga rayuwar yaro ko ba dan ka samu aikin gwamnati ba dan ka kori jahilci ma in kai karatu za ka ci amfanin gaba a cikin yawo ci ya wuce nan na bara su tunda yara ne kanana kenan fasilaman cikin saurin hankali za su iya daukan wani abu abin asha za su rike shi ba kamar na baba bane ba in kana koya mai abu sai ka jima kana koya mai bai gane ba amma yaro shi yana tahiyar shi ma da ka faɗa abu he rike to wannan cikin in suka ɗauko abin ashal wannan sai su zo su zama sun lalace ma al'umma sun lalace ba su iya komi ba su iya aikin komi ba su iya taimaka ma uwayensu ba iya taimaka ma kansu banda wannan baral ba abin da za su shi yasa kenan yanzu sai su zo su zama ma mutane alakakai kenan al'umma za ta ci gumin wannan rashin kula da ta yi ta yara ta bar su sun sakarce yanzu za ta kula da su daga baya akwai cikin gumin da za ta ci akwai rashin kwanci hankali paske sun koyo hwada-hwada ce sun koyo buge-buge hwada da wuka hwada da wane ne duka wannan al'umma za ta ji shi ko ba a ji maka ba ɗanka in ya ji dole kai ne za ka ta yi kai ne gidan juji kai ne gidan wane ne wannan wahala kaɗai ta ishe ka ko kuwa an ji ma ɗanka kai ne likita kai ne sayan magani wannan wahala ita ma ta ishe ka sun zama yara kawai ga sunan dai ba a iya sa su ba a iya hana su salmana kamar wasu irin matsaloli ne yara sukan iya fuskanta a wannan lamari na yawon bara akan hanyar su ta zuwa ko a can ma idan sun isa na farko matsala ta fari yaro zai samu kaman shock na rabuwa da uwaye tunda a yi shekarun yaran da suke ake ɗauka ana tahiya shekaru ne wanda ba su taka ba karaya karya shekaru ne wanda ba su wuce ba yaro a ce ya zamana a kalkashin masu kula da shi na jini ko kuma na tilas ko da babu uwaye wannan lokacin yaro babban matsala ita ce wannan ko da za ka gani yaran suna murna sauran abubuwan da suke gani a gurin su zai sa su yi murnal amma lokacin da ake cire su gaskiya lokaci ne wanda bai kamata a ce yaro an raba shi da mai kula da shi na biyu kuma sai wajen tahiyal tahiyal ce a cikin kan mai tahiyal ya sa shi bai da kobi kenan halayya zai gwada ta kaskanci tun daga lokacin da ya bar gida har zuwa inda zai je halayya ce ta kaskanci wani gun ayi tahiyal kas da yara kanana wani gun ayi yi tahiyal cikin rana in aka je duk inda za a yadda zango za a yadda zango cikin inda kawai ba yanayi bane na yanda ya kamata yara kamar su su kwana za a kwan ana haka nan wani yanayin kuma duk inda aka je za a cewa ko da sun bar garin su da kilo 20 ne in suka je gabal lawana in kwana ne ya kama baral za a fara kenan tun daga tahiya kahin a kai can in ya kama kuma mota ce za a shiga za a gani irin motocin da suke daukan su irin motoci ne wanda bai dace bai dauki bil adama ma ko kuma barantana a ce yara ko tare da dabobi a cikin waju irin wanda suke zuwa Legas ko tare da kaya motar daukan kaya a sa su cikin kaya a sakaye su tunda ana bincike a gani a bakin boda idan a koye su kenan kaga tun a cikin yanayin tahiyar dama a nan a musguni suke sun yi tahiya a cikin masiwa a cikin wahala ga yunwa ga ishirwa ga babu kyakkyawan yanayin gurin kwanci haka nan za su je su gurin kuma in suka je su radda suka je su kuma halauran nan sabbin matsaloli za su taso tunda lissahin da za a ma na ko ka fara samun kuɗin kahin dai ka fara tara naka ina ga akwai abubuwa da yawa wanda za ka yi wa mutane mutane wanda suke da hannu a cikin abin daga nan gida da wanda suka kai ka da wanda a can gurin inda aka suka je kasar da suka je ko garin da suka je wanda su ma suke samu suna lasa a cikin irin wani abubuwan duka su suke gangamuwa su rika amshewa abun da su yaran suke samu har zuwa wani lokaci kenan a jimurce ba tahiya ba ce wadda take da ka'ida tahiya ce za a yi ta cikin wahala yaran za a ba su wahala hakanan za su isa kuma rayuwar a can cikin wahala ne darakta mamaloli wasu irin inci ne kamar ake toye ma yara a wannan lamari na yawan bara incin da ake tauye wa yara a bisa tahiyar wannan bara ta tsakanin ƙasa da ƙasa suna da yawa na farko dai kun san yaro yana buƙatar a ce an sa shi makaranta ta nasarar ta muhammadiya tunda duka dai koyarwa ce kuma ana so a koyi ilimi e kun ga wannan hakkin an take wa yaro tunda an wani sai ya fara lakwal din ma za a hudda shi a tahi da shi kenan sai yanda Allah ya na biyu akwai hakkin kula da lahiyar yaro shi ma da ake takewa saboda yaron da za a yi tahiya da shi zuwa wata ƙasa kenan tana iya wa an rashin lahiya ya kama shi kaga samun magani zai wuya gare shi yawanci sai ga ya fallasar da yaro ko ma ya rasu akan hanya a dalilin wannan cuta kuma cikin kasar mu kuma akwai eh, doka wadda ta ce yaro wanda aka haihuwa daga shekara ɗaya har zuwa shekara biyar yana da 'yancin a yi mushi magani kyauta kenan kaga wannan ma tafiya da aka da yaro babu damar samun wannan tallafi da za a yi mishi akwai kuma ayyuka wanda suka yi karhin yara da ake sa su a cikin wannan tafiya shi ma ka gani bai kamata ba tun da yaro karami ana sa shi aikin da zai sa shi ya yi karhin shi wanda zai sa shi ya samu wasu illoli bai kamata ba a sa shi ya kenan akwai kuma allo haƙƙi na samun takardu wanda kama yanzu in ce takardar aiwa da ita ce gimshikin dukkan takardu wanda mutum in baya da ita kama ma shi ba dan kasa bane kasa ba ta san da zaman shi ba wanda wannan tahiya ba ta bari a wa yaro wannan takarda an tahi da shi salala kasashen waje ba a ma san ko shi wane ne ba ko wani abu yake abkuwa ma sai kaga an kasa gane ma ko daga ina ya fito tunda mutane da yawa suna rasuwa cikin wannan tahiyar sai ka ma an kasa gane su tunda babu takarda ko ɗaya a gindinsu to wannan ma haƙƙin an take wa yaro shi inda ya kamata a ce uwaye sun kula da ɗansu sun ba shi horo na rayuwa yadda ya kamata ya zama mutumin kanshi amma a dalilin wannan tahiya da ba a san ba abin da zai kayar kenan an ɗauke shi an tahi da shi sai abin da Allah ya yi ba ma shakuwa da eh, uwayen sun saka shi ya tahi ƙarshen ta kawai in ya dawo kenan babu wani abubuwan eh, da za su iya koya mishi a nan gaba ya yi gauri ya lalace tunda an ce karhe tun kan yana da zahin shi ake bugun shi Malam Hamza, ya kungiyar ku take aiki domin sanyaya gwiwar masu wannan safarar yara eh, don bara? Akwai takardu da lamba da nimero da ake kira mutum yana bukatar mu sai ya kiraye mu. Yanzu yi muka je mu muka yi wannan muna iya kwatanta musu in suna da yara ƙanana haka. Muna kwatanta musu suna da inci wannan yaran su je su sa su lakwal ta gwamnati. Tunda dai a nan Nijar lakwal kyauta ce ake ta. Ko 'yan Nijar ne ko ba 'yan Nijar ba ne ba. Bayan wannan muna kwatanta musu zuwa likita ma in suna da yara ƙanana kamar yadda dakatar hudi daga shekara wanda bai kai shekara zuwa shekara biyar maganin shi kyauta ne ake manya kuma duka babu wani a ce bambanci kai wannan bako ne kai wannan bako ne a a babu wannan zuwa za kai kawai amma magani ba problem muna ɗauka hallau duk wani matsalolinsu da gare su mu kwatanta musu ina ne kamata a samu maganin wannan matsalar in mu muna iyawa daga nan za mu musu magani in bubu mu iyawa sai musu jagoranci mu kai su gurin da ya kamata a musu kamar yanzu matsalar takarda ce ko wani matsala ce kayi laihi an kama ka sai mu gama ka da ga wanda ya kamata ya kula da sha'aninka to kamar yara masu huta ketare masu ketare iyakan Nijar su ma kuna kula da su haka to mu projen namu a nan ne cikin gari kamar yanzu mu a nan zandar bakin kewayen zandar ne muke yi mu bakin aikin mu dai bakin nan cikin gida ne bin mu huta kasashen waje muna yin shi kamar yadda suka kwatanta akwai illoli da dama ga masu huta kasashen wajen kamar bukwa wayar musu da kai kamar cewa huta wajen kamar baya da kyau a gare su musamman yaran da suke huta wanda ba su wuce ba a sa su lakwal muna yi kwarai da kwarai muna yi kasan shi tun can na ce maka matsala ce wadda abu ne sabo wanda kuma abun da kashi aka ce ya tura kusu huta to in ka leƙa baya abin nan ya yi hutar na zahi gani yake kamar hutar ta yi sauki da bayan wannan wanda kaga mutum ya bar gidan shi da iyalin shi yara ƙanana wanda ba su kai shekara uku ba hudu biyar ya tahi bara to in ka bincika abin nan ba kaɗan ba ne ba akwai wanda suka mai da bara ba sana'a ba zancen kamar rishi ba ne yake hudda su yo wannan kuma su ne muka ce muka bacewa tarbiyya mutum ne ya riga ya idan shi ya rihe shi wannan lissafin shi kawai abin da zai samu ban ruwan shi da mutuncin shi da mutuncin kasar shi da mutuncin yan uwan shi wannan shine babban matsalar da ya kamata a ce an nemi maganin ta wannan madalla mi dokar kasa ta ce kan daukan yara domin bara mi ta da domin hakumta masu laifi mu saurari masanin doka. To da farko dai suna na Tanimu Mamman Ibra wanda ya karanci abin da ake ce ma doka. Yadda doka ta ce duk wanda aka samu namiji ne ko mace wanda aka same shi yana bara a wurin jama'a ne da zalliyo public ko kuma wurin eh, da wanda ba ma wurin jama'a ba ne wurin wata ma'aikata ne ko wani abu mai kama da haka doka ta ce ana iya hukunta shi a kai shi gidan kasu wanda zai wata uku zuwa wata shida sai kuma doka ta ce mana amma abin da ya shahi bara mutane ne kamar masu shekaru kamar wanda suka kai shekara 60 ne ake ce ma le personne don kawai var wanda sun tsuha ko kuma masu masakanta shine ake cema laizan firm wannan in sun yi bara wannan doka ta ce babu laihi a gare su kuma doka ta ci gaba ta ce ko da yaran wannan ba su ba suka sa kansu wasu uwayensu ne suka sa su wannan bara don saboda suna samun wani alheri daga gare su ko kuma a'a suna tilasta su ne su zo su yi wannan bara ba da suna son su ba to suka ce su ma kansu wa'annan uwaye nasu ko kuma wanda suke da haƙƙi akan wanya na yara wanda suke tsaro a kansu idan aka same su suna tilasama wannan yaran ko kuma suna tura su don su je siyo bara su kawo musu wani abu doka za ta hukunta su hukunci mai tsanani shine aka ce ana iya hukuncin eh, gidan kurkuku za a rike su zuwa wata shida zuwa shekara guda sai kuma abin da doka ta ce to ana iya samu a ce a ga wani wannan dan kungiyar mabaranta ne to wannan mutumin ya sake aka kama shi da sunan dan kungiya na mabaranta doka ta ce wai za a mishi hukunci wanda za a kai shi gidan yari na shekara guda zuwa shekara biyu kai kuma banda ma wannan ana iya eh, hana shi mai yake da suna zama a cikin wannan ƙasa kamar yanzu wanda yake cikin Nijar ana iya ce mishi a an hana shi ma ana yi mishi introduction da decision aka same shi da wannan laihin da ya na a matsayin shi na mamba na cikin wata kungiya na mabara'anta shi dai kama abin da ake cema kama threat da person kamar mutum ya zo ya dauki yara ya tattara su su yi bulaguro ko kuma wuri guda don cimma wani gurin su shine na zuwa su je su yi mishi bara ko su je su yi wani neman kuɗi kenan don su zo su kama shi don ya ci riba ko kuma ya tura su don yana da kaso a kan shi inda in sun za su turo mishi a inda yake kenan a dokance wannan abu an hana shi kenan shine doka ta ce wai duka abin da ya shahi wannan mutum zai zo ya ɗauki yara ya yi tanadinsu ko kuma ya yi sufurinsu ko ya aje su cikin wani gida ko ya tattaro su da ƙarhi ne ba da san su ba ko kuma wa'annan mutanen ya yi nemi taimakon wa'ansu mutane da ƙarfi don a zo ba da san su ba wa'annan yaran tun da shi abin da ya shaye wannan bara tana yawa wanda zai je ya yi baran da san shi ne an ce mishi ga irin riba da zai ci zai je ko kuma tana yawa a'a ba da san shi ne. uwayen shi ne ko kuma wani ne wanda um, tsaron shi yana kan shi kenan wani dan uwan shi ne wanda yake kula da tsaron shi kenan shine ko kuma an san mutane da suka yi kama da haka muna gani a irin karka ko kuma cikin gundumi da dama dama yar wa'annan mutanen wanda suke tattara yara don su bulaguro don su je su yawon barace-barace don in sun samu alheri su ma suna da kaso a kan shi kenan wannan yaran da za a tattara a tura su cikin ƙasar Nijar ko kuma wata ƙasa wadda ba ma ta Nijar ba da san su ko kuma ba da san su ba tana yawa an yaudare su ne su ba san ba abin da zai same su a can tunda wasu za a ce musu a aiki ne za a samu muku sai kun je can ku gani a shebara ce kuke yi kenan wannan abubuwa aka ce wai bai halitta ba a dokance duk wanda yi su shine ake ce ma kama threat de person doka ta hana shi sai kuma me yake da suna a dokance shi wannan laihi in kai shi ne ya kamata a hukunta shi doka ta ce wai duk wanda aka samu wanda yana sifirin yara ko ya tattara su ya dauke su dan su zo za su mishi wani aiki ya yi bulaguro da su ko ya sa su cikin wani gida ko wani ɗaki tattara su dai da ƙarhi ne ko kuma da san su ko kuma da sanin uwayensu ko ba da sanin uwayensu ba dai ko kuma ma wasu he sun ba da wani kuɗi don a tattara su don a tura su zuwa wani gari ko wani ƙasa don su je su wannan baracan doka ta ce wannan abun ta hana shi kenan duk wanda aka samu da irin wannan abubuwan za a hukunta shi shine aka ce shi wannan tattara mutanen da za a yi ko kuma na yara kama aikin bauta ne za su je su yi shi ko kuma mai kama da haka nan mutum zai je ya yi shi ba da san shi ba ko kuma ba da sanin shi ba kenan shine ake ce ma exploitation ko kuma wani in kama abin da ya shahidi ya mata ne yana iya cewa kamar karuwanci ne za su je su yi kenan ba da sanin su ba ko kuma wani biyan bukata ne za su je su yi buskan al'aura su ko kuma abin da ya shahi bara zuwa wata ƙasa ko kuma aiki ne na ƙarhi wanda duka dai bai kamata ba wanda mun sani a dokanci abin nan bai halitta ba kenan duka ta ce wannan tara yaran da za a yi a ɗauke su a wuri guda ko su yi bulaguro yara wanda shekarunsu ba su kai goma sha takwas ba doka ta hana wannan abubuwan kenan duk wanda aka same shi da irin wannan laihi ya yi shi yana cikin hayyacin shi ya san sare abin da yake doka ta ce wai za a hukunta shi za a kai shi gidan yari shekara kason shekara biyar zuwa shekara goma kuma ba inda wannan kuma ana iya cin shi tara na shekaru. kuɗi abin da ya shahi ɗari biyar zuwa miliyan biyar kuma bayan haka a doka ta ce wai banda shi wannan laihin da mutum ya yi shi mutum yana iya dirmiya kanshi kamar cikin rami me dirmiya kanshi kamar cikin rayi ka taka doka kuma doka nan da ka taka ta inda sanin ka ne kenan abubuwan za su ƙara zo ma da yauni shine kama a yanda kuduri na goma goma sha hudu goma sha biyar goma sha shida goma sha bakwai na wannan ordonance wannan doka ta shekara alaf dubu biyu da goma wanda aka ɗauka kenan aka ce duk wanda aka same shi cikin wannan lahi wanda muka zananta kenan za a mishi hukunci na shekara goma zuwa ƙasa da shekara goma sha biyar idan wannan yara da ya tattara za su je su yi bara ya tura su kai bulaguro bancin ya tattara su da ƙari an same su an bige su kenan sun ji rauni ko kuma aka ce wai zai samu abin da yi wannan kenan le dubu de la peine maximum kenan abin da doka ta yi tanadi buskan hukuncin za a mishi kenan in aka same shi da irin wannan kuduri da yake nan za rubinya ya mishi wannan hukuncin zuwa biyu ko kuma aka ce aka samu shi wannan wanda yi wannan laihi an same shi ya bi ta kan hukuma ya yaudari hukuma don ya cimma gurin shi ko kuma mutumin nan can man abubuwan wannan da yake ya saba shine ake cema a dokance na recidive ko recidivist ko kuma shi wanda ya saba wannan abubuwan can dama an taɓa mishi hukunci bisa kan irin wannan abubuwan ko kuma yana yin shi ne wannan abubuwan can dama kuma yana sa ƙananan yara wanda shekarunsu ba su kai ba shekara goma sha takwas doka za a mishi hukunci da na shekara goma zuwa ƙasa da shekara talatin kenan a dokance dai abin da ya shahe bara ko mai kama da irin wannan haka bara ta yara musamman ma ta yara bai halitta ba. Salmana, me kuke yi a matsayinku na majalisar matasa domin kau da matsalar bala? Eh, domin kau da matsalar bara a matsayin mu na kungiyar eh, matasa ta ja ba mu da wani aiki wanda za mu iya da wuce ya wa 'yan uwanmu kai da uwayenmu da kuma al'umma gaba daya bisa kan hatsarin da yake tattare da irin wannan baral shi abu in aka ce bara ta huce cikin kewayen garinku ta huce babban birnin garinku na kusa har ya kai da ketare iyaka to lallewa akwai hatsari da yawa to irin wannan hatsarin ne muke wayewa yan uwanmu kai matasa da sauran jama'a a duk yan lokacin da muke da muke yin wa'insu ayyuka kamar wanda muka saba yi kamar wa'insu haduwa da muke yi haka shekara-shekara na matasa a cikin gundomi na da nan jihar da magaram da kuma yi da muke samu cikin kawahin yada labaru da ma kuma rezo sosiyo inda muke shiga cikin irin yan mahawarori da ake yin shi ko da bisa rezo eh, bisa kawashin sada zumunta ne na zamani mukan ba da irin eh, gudunmuwar wajen mutane su gane da eh, rishin alfanu abin kuma da hatsarin da yake tattare da abin tunda wani in ya kamar masu ɗaukan yaran su a cikin kansu sun sa kawai kamar hanya ce ta samun abin duniya to amma hanyar tana tattare da matsaloli tunda yanzu duniya ta lalace al'amuran da yake tsakanin yanzu mutum in ya ganka ba kai kana tsammanin taimako ne zai ma to shi ma wani abu ne yake nema a gurinka hal inda suke zuwa can in akwai masu taimaka musu fi sibilillahi akwai kuma wanda su ma a jikinsu ma suke neman su samu tunda za a gani a can za su yi ta samun matsaloli na wani kwace ko kuma in ka cikin yaran za a gani har da yara ƙanana za su ka samun matsaloli na fyaɗe ko su matan tunda yanayin da suke ba yanayi bane wani gida bane da wani abin nan za gani a bakin titi ne suke yan runwa ko su dan kulla wani dan tsumma ko wani abin nan zai matsaloli eh, da ga sunan wanda suke tattara da wannan to muna kokarin mu kwatanta mutane irin wannan abubuwan da watsa irin labari irin na yanayin kuncin rayuwa wanda zai sa wanda ya gani ya dan eh, sadu da ya dan yi da kuraje ba ya ba abin nan kuma muna da wata kwamiti a cikin majalisar tamu mai kula da harkar shigi da huci na matasa to nan ma duk abin da ya kama na eh, shiga muhawarori da yin waɗansu 'yan jan hankali ne wa al'umma bisa kan eh, matsalar da take tattare a kan harkar wannan yawace yawacen bara sutu ta tahiya kasashen waje. To madalla Hamza zan mu dawo gare ka me ya kamata kuke ganin a yi domin kirkirowa matasa hanyar ci gaba. Da fari dai uwayen ya kamata a fara makahin a kai zuwa yaran. Na fari ya kamata a waye ma uwayen kai a ba su labarin da ya kamata su san labari kakkak yadda yake ba su dinga ganin abin kama a maholki ba wane ya je ya yi wane ya je bai gaya musu ba irin wahalar da ya sha in ya so mutum sai ya shirya ya san abin da yake gaban shi bayan wannan muna ganin ya kamata a ce an kama ma uwaye wajen sana'ar noman rani bayan wannan ya kamata su yaran su diyan nasu a sa su lakwal kuma a taimaka musu me nake ni da a taimaka musu a bude musu ko da kantin ne inda za su samu akalla a ce suna samun abinci biyu a wuni wanda kenan wajen uwayen sun samu ragi da zai musu parameter su bar yaran nasu alkwal to wannan in suna samu shi nake ganin yana iya sawa yaran nan tsaya a gida da gwamnati kuma ta kawo irin su likita ne irin su sana'o'i ne wanda za ta sa mutane su ji daɗin cewa eh mu ma gaskiya 'yan Nijar ne ana kula da mu to wannan kaɗai yana iya sa mutane su zamana inda suke musamman ma sabuwar dokar wannan da aka yi ta cikin cikinta akwai abubuwa da in dai an riga an yi su to wannan kat mutane sa sa tsasi tunda an yi zancen mulherika ne da za a sa a komin komin da za su je hannun talakawa ma sai dai kiran da gare nan so muke wannan kuɗin da za a kawo inda za a sa su da a tambayi mutanen abin da suke so a basu ka aje a tura a irin na jiya su yi ta kwana su yi ta kwanance kwanance kuma ana magani can kuma ciwo shi yana can yana ta ci gaba tambaya ta karshe salmana ina mahuta domin magance matsalar bara matsalar bara in ana so a samu mahuta sai an yi taron dangi don a kewayewa can fahimta da mutane za su yi in aka ce a ana yaƙi da bara mutane suka kamar yaƙi ne ake da addini su gani an aka tashi a tattara duka wanda suke da ruwa da tsaki malamai da sarakin gargajiya da uwaye da hukumomi na da'irori da na tun daga na sama har na ƙasa da ƙungiyoyi na matasa da na mata a yi ƙaton gangami mai sunan gangami na a takaita bara bara musamman irin bara ta kawai mutum ya tashi ya tahi ta zama sana'a in aka yi haka nan nake gani kuma sai a yi aiki da doka daga baya sai gwamnati kuma ta yi kokarin bunƙasa yanayin zama na al'umman kankara abin da ya shahi wannan sektar sosiyo wannan kamar da wannan aboki namu na ONG ya hudi duka abin da ya shahi makaranta ruwa asibiti da sauran duka wani yanayi wanda za ka gani eh daidai gwargwado alhamdulillah kana so masu hannu da shuni namu sun manta da koyi da addinin mu ya mana na hudda zakka na taimakawa masu karamin karfi kal a barsu su su tagayyar har su rika neman su ketare iyaka nake gani in aka samu kowa a daidai matsayin shi yayi abin da ya kamata yayi ina ga abun zai rage darakta tambaya ta ƙarshe akwai wani albishir ko wata dama daga ɓangaren ma'aikata ta jiha mai kula da 'yan tabarada da bakin haure don kare yara daga shiga cikin wannan matsala ta bara ta ƙasa da ƙasa? eh lalle akwai albishir zan ce ma diwa wanda da kama hannun gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu da 'yan ƙungiyar farar kula duka an so a gama hannu don a shayo kan wannan al'amari abin da ake nufi dai shi e, eh, burada abu ne wanda ba yau ba mu take yin shi kuma ita gwamnati abin da take wata a yi burada cikin ka'ida in aka yi ta da takardu a hannu wanda mutum zai shiga ko ina ya fita lahiya shine gwamnati take so kuma baicin wannan akwai fasali da gwamnatin mu ta hudo wanda ya biyo ta kafal ministan cikin gida wanda eh, wannan fasali akwai kuɗaɗe wanda masu hannu da shuni suka yi alkawalin za su zo a kama a shawo kan wannan al'amari na eh, ce wannan bara wadda ake zuwa har kasashen waje ana yin ta insha Allah kuma su shi wannan fasali da haɗin gwiwar kowa ne duk abubuwan da ya kumsa a ciki sai da aka bi ƙasa gunduma da jiha ko ina aka kwatanta shi kuma aka faɗi abin da ya kumsa kuma ga abin da za a yi kenan kowa ya san abubuwan da suka kumshi wannan eh, fasalin akwai aikin noma da kiwo akwai abin da ya shahi eh, masana'antu duka dai abin da ka sani wanda yake iya bunƙasa karkara amma ita gwamnati ta kaɗai ba ta iya wannan aikin sai ta nemi tallafin masu hannu da shuni to kuma abin da ya shahi halau su wannan al'amari na bara tunda dai 'yan gujin hijira ne suka guddo shi yawanci in aka koro su da kasashen nan babban matsalar da ake fuskanta shine kai tsaye ya za a ɗauki nauyinsu kahin inda kwai masu laihi cikinsu a tuhume su kenan abin yana ɗaukar lokaci dole ne kuma sai an ciyar da su to a takamaiman yanzu in ka ɗauka mu ma'aikatar mu halma da ma'aikata mai kula da yara da tallabi na mata wanda ake cewa protection de la femme babu wani ma'ajiyin kuɗi da muke da wanda za mu fuskanci wannan matsalolin kama in an matsalar ta samu a ce mu za mu ba su abinci ko kuma za mu nema musu wurin kwana da sauransu lalle a nan akwai wata wani gida da aka yi wa irin mutanen nan da ake kawowa wanda suka sha wahala kamar eh, wajen tahiyar gudunsu na hijira amma takamaimai abin da ya shafi ma'aikatan mu babu wannan kai tsaye wani kuɗi wanda muke da zamuwa tallafi yan gudun hijira sai dai abin ya zo mutane suna tallafawa kuma ma'aikatu masu zaman kansu ma suna taimakawa a ɗauki nauyin wannan mutanen kahin a kai kowa inda yake amma kuma baicin wannan kama da zanzan da na muku akwai wani sabon proje da ake ta a rashin faransanci wanda za a hudo saboda a rage eh, abin da yake kawo wannan barace-barace hala kasashen waje kuma eh, shi ma ana nan hal an tahi ma kowace jiha ta je an yi taro ta haɗi abin da ta hisa gaba abin da take ga muhimmanci a gare ta wanda za a yi mata don a shayo kan matsalar wannan to kenan dai sai in ce ana cikin eh, abubuwan gwamnati tana nema tana famal yadda za ta yi kokari ta shayo kan wannan al'amari tunda abu ne wanda ya zo kai tsaye wanda kuma ana so a tunkare shi sai a hankali kuma abu ne wanda ake cewa in dambu ya yawa baya jin mai ma'aikatar ministan cikin gida ita kadai ba za ta iya ɗaurin gumar wannan aiki ba aiki ne wanda ya shafi kowa da kowa a ma'aikatan ma an ka ɗauka ba mu kaɗai ba ne muke kula da wannan abin da ya shahi al'amarin eh, bakin haure ko kuma wannan tahiya da ake da yara akwai ma'aikatu da wanda suke tallafa mana wanda muke kama tare da su mai aikin deja in ce a yanzu akwai taron da za a yi wanda masu hannu da shuni za a nuna musu irin aikin da ake so a yi kuma kowa zai nuna irin taimakon da yake iya kawowa ya kasance eh, za a yi gidajen ma'aikata kamar na yara entreprise ko kuma inda za a dinga horas da masu son aikin hannu duka dai abubuwan gaba ɗaya ko noma da kiwo kamar yadda abokai na suka faɗi duka shine ake watan a shinguda cikin ƙasar nan don a shayo kan abin kenan a rage talauci in ana so a ga bayan abin kuma a a lokacin nan allo wanda suke yin abin da ba daidai ba su ma kuma kun san dole ne doka ta buge su don kal gobe a sake. Nan muka ka karshen wannan muhawara fuskan amfani da yaran jihar da magaram cikin yawon bara ta ƙasa da ƙasa. Abin da za mu iya riƙewa ne mutane da dama hal iyayen yara suna da hannu a cikin safarar yara domin bara a ƙasashen ƙetare. Dalilan da suke sa mutane ta hiya bara da yara suna da yawa kama daga talauci da rashin amfanin gona da ma budurwar zuciya. Bara ta ɗauko tushe ne daga wasu al'adu na taimakekeniya na ƙasashen Hausa. Bara ba. batta da tushe da addini kuma a dokance bata da mahalli illolinta suna da yawa kama daga yaran kansu da ma al'umma gabaki daya kuma ta kasance tana kunshe da toye-toyen haki na yara mun tattauna da salmana iro mataimakin shugaba ne na majalisar jiha ta matasa na da magaram da kuma muhammad lawan mamman darakta ne mai kula da girgam da 'yan gudun hijira da bakin habre da mamman hamza wakilin kungiya mai zaman kanta mai kula da bakin haure aure da kariyar yara ni ne mustapha mamman sani wakilin studio kalangu a zandar da na jagoranci muhawarar nake cewa da ku sai wani jikon.